tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na dari da sha bakwai daga cikin jirin giyan kasusuwan karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار كلفا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوككين سركي مي ساكيا الخير idan wa basu manta ba mana cikin littafin da ke bayani akan al'azkar wadda awat lil al'ariba zikirori da kuma addu'o'i da idan wasu al'amura suka gifto suka faɗo suka bijiro wa mutum zai zaɓi wacce ta dace da halin da yake ciki sai roƙi Allah madaukin sarki sauƙi da kuma sassaucin halin da yake ciki su waɗannan zikirori da addu'o'i da muke karantawa ba wai ma'abota wani lokaci ne na musamman ba sai dai duk abin da ya taso wa mutum ya bi jiro mai to sai kalli wata irin kowane irin hali yake ciki kuma wani irin damuwa ne ya faɗo mai to sai ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i sai ya roƙi Allah maɗaukin sarki da su za mu tashi lamba hadisi na ɗari uku da takwas inda al'imamin nawawe yake cewa warawai na fihi an abi hurairata radiyallahu anhu har ila yau mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan tirmidhi riwayan abu huraira allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana iza a hammahul amra rafa'a ra'asahu ila sama wai abu huraira ya ce duk sanda wani al'amari ya taso ma annabi al'amarin da ya shige ma annabi duhu ya sa mashi damuwa to wai sai annabi ya daga kanshi sama faƙala sai ya ce subhanallahi al'azim wa izashta hadafi du'a ƙala in kuma annabi ya matsa da yin addu'ar ma'ana ya dage ya dage yana ta yi to sai kai ga yana faɗin ya hayu ya kayo ya hayu ya kayo wani hadisi Malu ya ce al'imamu turmidi ya ruwaito shi a lambar hadisi na 3,432 haka al'imam ibn sinni ya fitar da shi a cikin amalul yaumi wal laila a lamba hadisi na ɗari uku da talatin da bakwai sai dai mala ya ce wannan riwayan hadisin za'ifun jiddan hadisi ne wanda yake da rauni matuka domin fihi ibrahim bin al-fadl al-makhzumi a cikin shi akwai wani mutum mai suna ibrahim dan fadl al-makhzumi qala ibn ma'in al'imam ibn ma'in ibn ma'in ya ce ba'ifun la yuktabu hadisahu shi wannan mutum ne mai rauni wanda bai halatta ma a rubuta hadisin shi ba wa nasa'i al Nasai ya nasai yace matrukun wannan mutumi maturuki ne waɗannan bayanai sun zuwa cikin littafin mizanin laitidal itidal a jizgin farko shafi na hamsin da biyu wannan riwayan hadisi riwaya ne wacce ba ta tabbata ba kuma kamar yadda muka karanta da ku a baya duk sanda riwaya ta zo ba ta inganta ba wannan hadisi ba a aiki da shi sai a ɗauki wanda ya inganta sai a yi aiki da shi allah maɗaukin sarki ya samu dace al'imamun nau ya ce وروينا في صحيحي البخاري ومسلم مرويت وانا حديثي تشكين صحيح البخاري لكما صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لك صحابي أنس مالك الله مدوكين سركي كارا مشير دايتشي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم anas ya ce mafi yawancin addu'ar da annabi kan yi yakan yawaita faɗin allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na. ma'anan wannan shine ya Allah muna roƙonka a nan gidan duniya ka bamu mai kyau haka ma a gobe ƙiyama Allah madaukin sarki ka bamu mai kyau kuma ka kare mu daga azabar wuta annabi yana roƙon Allah madaukin sarki duk abin da zai bashi na ilimi ne na jagoranci ne na zaman lafiya ne na abinci ne na sutura ne na mu'amala da mutane ne duk abin da Allah madaukin sarki zai bashi to ya bashi kyakkyawa haka makoma mai kyau annabi yake roƙo a lahira sannan Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga azabar wuta ta ita wannan addu'a kamata yi a kowane lokaci maraka ƙoƙarin yinta domin Allah maɗaukin sarki ya ba mu kyakkyawa a nan a can ma Allah maɗaukin sarki ya ba mu mai kyau zada muslimun a cikin ruwayan al'imamun muslim sai ka samu ƙarin fi riwayatihi qala a inda yace wa kana anas idza arada an yad'u bi da'awatin anas duk sanda yayin nufin zai ɗau wata addu'a ya roki Allah maɗaukin sarki da ita da abiha to da wannan addu'a yake ma'ana duk abin da ya taso mai sai nufin zai roƙi Allah maɗaukakin sarki to yana farawa koma dai wannan kadai yake karantawa ya roƙi Allah madaukin sarki da ita fa iza arada an yada obi du'ain da'a biha fihi kun kuma akwai wasu addu'o'i da yawa da yake son ya tattaro ya hada ya roƙi Allah madaukin sarki bukatun shi to sai ya saka wannan addu'an Allahumma atina fid dunya hasana wa fil Hassana hasana wa qina azaban na mana bai kulla addu'an shi ba tare da wannan tana ciki ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6389 haka al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2690 daidai Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi mala ya ce wa rawaina fi sunanin nasa'i wa kitabu bin sinni an abdullahi bin ja'far an ali radiyallahu anhum qala al-imam an-nawawi yace mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunanin nasa'i da kuma littafin amalin yawmi wal na al-imam ibn sunni daga abdullahi dan ja'far daga ali allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce laƙanani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ha'ula'il kalimat ya ce annabi ne ya laƙana min waɗannan kalmomi ga su kamar haka talƙini shine a zaunar da mutum a faɗa yana kallon bakin mai faɗi shi kuma yana maimaitawa yana maimaitawa har a ce abin da aka koya mai din ya iya kuma ya yi ya ce annabi ya lakana mai waɗannan kalmomi wa'amara ne in na zalabi karbun au shidda kuma ya faɗi man cewa duk lokacin da wani damuwa ko kunci ya sauka gare ni an akola ha to in rika maimaita wannan addu'a ina faɗin la ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin iyakan addu'an kenan la ilaha illallahul karimul azim ma'anin shine babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wanda yake shi mai karamci ne kuma babba ne shi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah tabarakallahu rabbul arshil azim sunan Allah madaukin sarki cike yake da albarka shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma alhamdulillahi rabbil alamin lallai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa kana abdullahi ibn ja'far sai ya zama shi abdullahi ɗan jafar ha shi ma yana karantar da nashi ɗaliban wayan fufu biha ala ma'okin duk wanda yake fama da zafaffen zazzaɓi to in ya tashi sai ya karanta wannan sai tofa mashi shine nafasu sai tofa mashi wa yu'allimuha al-mughtariba min sannan duk wata ya nashi da za ta yi aure a wajen dangi ko za ta yi aure ba a gari ba za ta yi aure a wani gari can inda ba nan yake zaune ba to sai karanta da ta wannan addu'a sai ta rika yi mun gane wannan da kyau ku kun ji su salaf abin da suke ba 'ya'yansu a matsayin guziri an fahimci wannan ba hada su da matsafa suke yi ba sannan kuma ba maganin mata suke ba su a matsayin suna koya masu jaraba tun daga gida ba sannan ba asusu za a ba su suna satan kudin cefane suna zubawa a ciki ba ba zugi su yi ana faɗin masu cewa namiji ba ɗan goyo ba ne a sa tare na mijinta duk ba irin wannan shigantakan ake nuna musu ba ana karantar da su a addu'a ne da zai kulla alaƙansu da mahalicinsu jama'a kun gano wannan da kyau to allah maɗaukin sarki ya sa mu gane wani hadisi al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin amalil yomi wallaila a lamba hadisi na 630 haka al'imam ibn sunni a lamba na 343 al'imamu ahmad a cikin kitabul musnad juz'in farko shafi na hudu, haka al’imam ibn hibban ya fitar da shi a lamba hadis na 2371 ɗaya. Al'imamin nawawi sai ya fassara mana wasu kalmomi da suka zo a cikin wannan hadisi da cewa al-mu'ukun al shi shine al mahammum wanda ya shiga halin kunci na rashin lafiya ko ya shiga halin damuwa ko ya samu kanshi a yanayin da ma bai san inda kanshi yake ba wakila wasu malamai suka ce huwallazi asabahu magtul humma shine wanda zazzabi ya bige shi zazzabi ya mai zafi a wani lokaci idan zazzafi zazzabi irin wannan zafin har sai ga mutum yana sumbatu ma bai sani ba والمغتربة من النساء ما ليش التي تزوج إلى غير أقاربها ita ce wacce za ta yi aure a wajen familinta ko a cikin garin amma a wani familin ko ya zama ko a cikin familin ne amma ba sa zaune wuri ɗaya ana sun yi nesa da inda danginta suke to sai karantar da ita wannan kun jin da yake koyar da 'ya'yanku addu'o'i ku nutsar da su ku koya masu tarbiyya ku nuna masu yadda za su biyayya a gidan aure da kuma haƙuri da juriya shi da tara rayu wannan gaba ɗaya cike take da haƙuri cike take da ƙalubale shi take cike take da jarrabawa iri-iri amma idan mutum ya ce ya sama ran shi shi duk abin da ya so ya samu wannan abin zai samu tsiya-tsiya to ya wahalar da kan shi kuma zai wahalar da duk wanda yake sauraren shi ko yake ɗauka daga wurin shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce warawai na fi sinani abi dauda an abi bakar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوات اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت Nawawi, ديسي الإمام النووي ruwe ياروي توشي cikin سنن أبي dauda daga abu bakarata Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يشي للي من زن الله ياتي دعوات المكروب addu'o inda wanda ya shiga halin kunci da damuwa ya kamata ya rike su kam da kam yana yin su lokaci bayan lokaci shine ga su kama haka mutum ya ce Allahumma rahmatuka arju ya Allah rahamarka nike fata nike nema ka lullube ni da ita ya Allah fala ta killi ila nafsi tsarfata ainin ya Allah kakka bar ni da kaina da dabara ta da hikimomi na in yi abu gaban kaina daidai da kiftawan ido ya Allah wa aslih li sha'ani kullahu ya Allah dukkanin sha'anina dukkanin na? Allah maɗaukin sarki ka gyara mansu ka inganta mansu ka zama tare da ni a cikin ya Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa a bisa cancanta sai ka ya Allah wannan addu'a ki haddace ‘ya'yanki su haddace jikokinki su haddace in so samu ne kan jirgin ma ya haddace ya zama kowa a gidan yana karantawa yana mika kokon barin shi zuwa ga mai abin sai ku ga haske ya cika gidanku za ki iya samu jinki ya haddace wannan gwargwadon irin ɗa'anki da biyayyanki da yadda kike girmama shi kike kimanta shi kike bashi darajar da Allah maɗaukin sarki ya bashi zai zauna ya saurare ki duk abin da kike so a yi wallahi zai a duk lokacin da ke ga gida yana nuna maki isa da tunƙahu da alfahari da ɗaukanki ba kowan komi ba kin wulaƙanta kanki ne ta hanyar ƙin kimanta shi da ƙin jin maganin shi da ƙin martaba shi da ƙin yarda da matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ba shi, to duk abin da ya zo ta hannunki ko ta hanyanki sai ga mai ɗaukan ruwansa kainan kashi bai ɗaukan shi da wani daraja bai ɗaukan shi da wani kima amma muddin ya zama yana ganin shi da kima a wurinki kina cewa mai gida wata tsaraba na zuri ta daga makaranta kajiyin da take Allahumma rahmatuka arju sai shi suke ka karanta ni ina karanta sai ce Allahumma rahmataka arju maimaita su uku sai maimaita sai ki ce fala ta kilni ila nafsi tsarfata aini yana fada kina fada kina fada yana maimaitawa in ya gama sai ka ce to yi inji lokaci bayan lokaci sai ki ga a lokaci ɗaya kin haddatar da mai gidanki da bai samun daman zuwa makaranta addu'o'i sama da ɗari ya iya kin zama matan arziki amma kina cewa matuka arju sai ce an ga miki ne jahili gafara ki ba mu yau kika fara zuwa islamiyya sai in cire ki ana yi ko ba yi ke kika ja akwai abin da kike yi ne har ya iya kallon ki ya ce me amfanin zuwan ki makaranta waɗannan ɗabi'u da wannan halayyar da kike yi masu zuwa makaranta ya kamata ce suna yin su kina lokaci dai kina zubar da mutuncinki da mutuncin malamanki da mutuncin abokan karatunki da mutuncin duk wani wanda yake da alaka da ilimi ke daya sau da matsalanki Allah madaukin sarki ya kiyaye Wani hadisi al Abu dauda ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu biyar da casa'in daidai sannan limamin nasa'i ya fitar da wannan riwaya a cikin amalil yomi wal laila a lamba hadisi na ɗari shida da hamsin da ɗaya haka limamul bukhari a cikin littafin al'adabul mufrad a lamba hadisi na ɗari bakwai da ɗaya haka al'imam ibn sunni a lamba na ɗari uku da arba'in da biyu al'imamu ahmad ya fitar da shi a jizi na biyar shafi na arba'in da biyu haka imam ibn hibban ya fitar da shi a lamba na 2370 daidai allah maɗaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik